…wa da ni da kai sai ya zama na yadda cewa zan ƙaru da kai ne kai ma kuma sai ka zo da wannan tunanin ta yiwu ka ƙari da ni to in Allah yadda ko ba mu daidaita ba to za mu tafi da mutum za mu tafi da mutuncinmu ina ganin ka da mutunci kana gani na da mutunci amma idan muka zo muka yi husuma ba saɓani ba ba kilab ba ko suma, mm. to ɗaya daga cikin mu ko dukanmu za mu zama alert kuma ka san abin da Allah ya siffanta mm. yawwa mm. to kaga kaga mutum ya zama fasidi kenan to sannan kuma manzo Allah ya nuna yana daga cikin alamomin da ake tsammani a wajen munafiki wa idza kasama fajara to fajirci a kusuma tana fara tun kan mu fara kusumar mm. sai in ce kawai kure ka nake so kai mm-hmm. ina so ne jama'a su gane kai ba na Allah ba ne ina so to ka gana taba mutuncinka mm-hmm. to wannan fajirci ne to da ka aka sa mana ka'ida mu musulmai ko da mun saba a asalin addinin ma muka zo tattaunawa ta addini mm. to ba a so mu tattauna da abin da yake mai kyau sai dai abin da ya zama fi kyau wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan ka nemo mun duk mai bannan da yake duniyan nan zai wuya ka samu wan fir'auna sai dai kanin shi ya fi kowa iya banna to amma da Allah ya aika masa da annabi Musa da Haruna sai ce wa qawlan layyinan to kuma Allah ya san fa ba zai shirin ba amma ku ku tafi da wannan manufa domin an yi haka ne don a nuna mana manufar mai irshad mm. ita ce a fahimta a samu takawa ba a lalace ba ba jama'ar duniya su gane cewa wannan lalatacce ba ne to in mun gane wannan sai ga da sauki akwai wata matsala wadda kwanaki ka ɗan yi magana a kanta wadda aka yi ta yaɗa ta da maganganu shine a wani saɓani da ke ake ta amfani da shi akan wani matsala na ahlus sunna wal jama'a wanda yanzu muna wata rayuwa al'ummar musulman wasu sun zo da kansu ne suka zauna suka tsara suka raba mutane gida biyu suka ce ga ahlus sunna wanda duk ba wannan zirin yake ba sunan shi dan bid'a sai zamana malam ya fito yayi wata magana wanda yake kokarin nuna cewa a'a har cikin waɗanda ake zato sun faɗo kasan ahli sunna din ana faɗi ya samun barguni har cikin waɗanda already an riga an miƙa wa bidiyan ana ganin kamar ɗan bidi'a ne akwai waɗanda suke suna kan daidai tare ma da maganan da malam ya akan shi kanshi ma'anan ahlus sunna wal jama'a su wane ne ahlus sunna wal jama'a ba mu sani ba malam ko zai amfani da wannan damar ya mana ƙarin bayani akan mafhumin ahlus sunna wal jama'a shin wani kungiya ce ko wani fatin siyasa da duk wanda ya rijista da bangare kaza ya shiga ciki ko kuma a'a shi ahlus sunna wal jama'a aiki ne kawai i'tiqadi ne da aiki duk ko a ina kake zaka iya zama ahlus sunna wato asalin maganar ahalin sunna mawal jama'a ai ta fara ne da nisa amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin akwai ragowar sahabbai amma wasu ma sun tafi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi sallama babu wannan istilahi wato ba a taɓa kallon wasu musulmai an ce waɗannan su ne ahalus sunna ba sai da rigimar shugabanci ta zo da kuma fitinar kawarici to sai ya zama an samu musulmi yanzu akwai waɗanda suka yadda da shugabancin abubakar da umar da usmanu da aliyu waɗanda suka yadda da wannan su ne ake kiransu ahalus sunna wal jama'a waɗanda ba su ba waɗanda suka zama shi'atu ali su kuma ana ce musu shi'atu ali su akwai waɗanda da yawa daga cikinsu ba su yadda da shugabancin abubakar da umar ba suna ganin sun yi iktisabin mulki ne sun kwaci mulkin ne sun yi amfani da wata dama to wannan shine asalin farkon abin da ya raba duniyar musulmai zuwa gida biyu ahalus sunna da kuma shi'a to a cikin ahalus sunna akwai wani manhaji da ya bayyana na yaya za ka yi ka tsarkake zuciyarka ana kiran shi tasawuf to sai aka samu ahalus sunnan suka kaskashi biyu akwai ahalus sunna mutasawwifatun akwai ahalus sunna gairu mutasawwifa ahalus sunna mutasawwifa su ne waɗanda suka yadda cewa ka ba da fifiko wajen tsarkake zuciya da gyaran halaye fiye da ibadar gaba su kuma ahlus sunna gairu mutasawwifa su ka shagalta da ibada sannan ka shagalta da duniyarka to wannan sai ya sa aka samu daga cikin mutasawwifan nan wani malamin sai ya ce to ni tun da dai ina so in gyara zuciyata to zan dinga yawan zikiri iri kaza saboda kila dalilin shi ka dafla hamanta zaka wa rasma rabbihi wa salla kaga ya hada wannan kenan da zikiri a kowa to tunda haka ne to barin yi tarbiyar kaina akan haka to sai ya zama yana da malamai ɗalibai sai ya ce to ɗalibansa ku dinga yin zikiri iri kaza a lokaci kaza a lokaci kaza da kaza to wannan sai ya haifar da a ceto. duk mai so ya yi wannan mm. to yana kan ɗari karwa na kenan mm, mm, wannan shi wato hanyar da wani yake gani za ta sada shi da tazkiyatun nafsi yawwa don ya kai ga Allah da sauri don ya kai wajen Allah da sauri don ya zama ya cika musulmi sosai to sai yi wannan to su a wancan bangare na gairu mutasawwifa sai aka samu waɗanda su kuma kinsu da waɗannan abubuwa har ya kai ga ana samun guluwi ana mm. samun ƙetare iyaka suna nuna cewa ma ai wannan ba tsarin sunna ba ne ba tsarin manzan Allah ba ne da aka sai suna nema su kwace wancan suna daga kan waɗannan su ce su ne kaɗai ahalin sunna shi kuma wannan shi ma yana da dalili na siyasa domin kasan tarihin musulunci ya ɗauki salo iri-iri hmm. kamar tarihin kowane al'umma a hmm. duniya hmm. yakan canja daga kaza zuwa kaza to an yi lokacin da ba a kafa daular saudi arabiya ba a matsayin daula a ce wannan saudi arabiya daula ce ba a yi ta ba a maimakon ta waɗanda suke kara muradun musulunci a duniya suke faɗa da duk wanda zai kawo wa musulunci cikas su ne daula usmaniya ta atrak to su kuma in ka lura da kyau su faye ne to lokacin a yi ƙoƙari a kada daular su a kafa daula ta Ali Sa'ud to sai ya zama na cewa jagoran yunkurin kafa daular Ali Sa'ud din mm-hmm. tun da abin nan geographical location din mm-hmm. predominantly wato mafi yawan yankin mm-hmm. musulmai ne to dole ka ba wa duk wata saura duk wani revolution da za ka kawo dole ka ba shi kamata musulunci to sai suka ga da'awar muhammad ibn abdul wahab mm -hmm. ita ce hanya mafi sauƙi da za su iya bin mata to shi kuma yana da irin wancan tsanani a kan sufaye ina fata ana fahimta to shi ya sa ma har aka samu wayanda ake kiransu wahabiyawa da haka yanzu mu muna so mu